wannan al'amari na farko abu ne abun al'ajabi abu ne kuma da ya nuna cewa jami'an tsaronmu da kuma 'yan siyasa ba su koyi wani darasi ko na miskala zarratin ba akan irin garkuwa da ake ma mutane musamman 'yan mata da aka yi garkuwansu a Chibok da suka bar makarantu na mata musamman a kasa kamar Yobe ko Borno a ce har yau babu jami'an tsaro da za su ba ma yara ɗalibai kwakwaran tsaro har a zo a zo a ɗauke su a ɗebe su ya ɗaya ɗaya har ɗari da wani abu wannan ya nuna abin da aka yi daga baya sun kasa gane wani darasi a cikin wannan abin to yanzu haka da muke magana da kai ana ta cacar baki tsakanin gwamnatin yobe da su kuma dindinan sojin najeriya gwamnan yobe ya ce shi bai san ma an janye sojoji daga garin na dabci ba yayin da su kuma suna cewa ba a janye sojoji ba wannan ya nuna cewa ba sa ma aiki tare kenan ko Eh zai iya kasancewa haka amma a kowanne ne gaskiya wannan ya nuna cewa su 'yan siyasa da kuma sojojin duka suna yin abin ra'ayi ne na kansu ba wai su tabbatar da tsaron mutanen nan ba saboda in a 'yan tsaron suna nan a makarantar me ya faru sun yi bacci ne ko kuma sun je wani shan barasansu ne ko me ya faru har aka zo aka yi garkuwa da 'ya'ya mutane guda ɗari saboda haka ko suna nan ko basa nan wannan ya nuna gazawa ne a wurinsu da kuma su 'yan siyasa da har yanzu za su budi baki su yi magana cewa ba su san ma cewa babu 'yan tsaro ba babu dalilin da yasa za su faɗi haka saboda amana ne mutane suka ba su suka zabe su akan su tabbatar da ilminsu su tabbatar da tsaron su da komi da komi saboda haka yin wannan ma barin ma hakan ya faru sun nuna cewa ba su san ma abin da suke yi ba. To da yake wannan harka ce taku, ta ya kake ga za a shawo kan wannan al'amari? na farko a yi tankare da rairaya wane ne yake wannan jihan wane ne tsaron yaran nan yake hannun shi me ya faru ina yake har aka zo aka tafi da yaran nan babu dan boko haram guda ɗaya da aka kama ko aka kashe ko aka san ina aka kai yaran nan na farko kenan na biyu dole ne jami'an tsaro su zauna su yi aikin su tsakanin su da Allah su samu bayanan sirri su san inda yaran nan suke saboda babu yadda za a yi duk duniya a ce an zo an yi garkuwa da yara ɗari a ce har yau ba san inda suke ba dole ne su tsaya su nemi na'uran da za a yi aiki a san inda yaran nan suke musamman su kungiyoyi da suke zaman kansu suna da ma'amala da waɗannan suna kai wa mutanen nan abinci suna kai musu ruwa suna kai musu magunguna saboda haka lalle ne gamno gaidam da kuma duk wasu gabano da mutanen aka yi garkuwa da mutanensu su tafa ke yan a kungiyoyi da suke zaman kansu su san inda za a nemi 'yan matan nan su ba da bayanai sirri inda za a ji a nemo 'yan matan nan amma muddin za a ce za a ringa ba da kuɗi ana karɓo mutanen nan waɗannan za su ci gaba da yi ne yanzu wannan abin da ya faru wato kamar gasa ne tsakanin bangaren shekau da kuma bangaren mamanur da kuma albarnawi su 'yan shekau sun sace 'yan matan chibok sun sace matan polis sun sace ɗaliban jami'oyin nan yanzu an je ana raɗi raɗin cewa an ba da kuɗi an karbo su suna ganin ma suna wahalan cin abinci su ma ya kamata su zo su saci 'yan mata su samu kuɗi shine bangare mamanur da su albarnawi suka zo muna kyauta da zaton cewa su ne suka saci 'yan matan nan saboda haka gwamnati dole ne ta tsaya ta buɗe kunnuwansu duk waɗanda suke da bayanai su ji bayanan nan su san yadda za a samu 'yan matan nan. Usaini Mangudo mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. Na gode, na gode Malam Bashir.